Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da kan mitoci sha tara talatin da sittin sai kuma kilohaz talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukkaninsu a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Juma'a ta babbar rana 6 ga watan Oktoba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba trump ya cire hannun kasar a yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran har ila yau amurka hukumomin tsaro sun ce stephen paddock mutumin da ya kitsa harin da ya kashe mutane 58 ya yi tunanin kai harin a wasu wurare kafin ya zaɓi wannan na bayan sannan ƙasar bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya domin samarwa 'yan kabilar rohingya matsuguni kanin labaran kenan aka ji yayin da a jiya alhamis aka yi bikin ranar malamai ta duniya sai dai kuma bana ranar malamai na duniyan bai yi armashi ba a jihar adamawa yadda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku kudaden alawus na hutu na shekaru biyar da kuma rashin karin girma tun shekara ta dubu biyu da biyu to a ƙasar ghana kuma lamarin ba kamar na malaman jihar adamawa ba ne domin sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so samun kyakkyawar sakamako sai a biyan domin jin sakamakon da malaman Ghana suka samu. Za mu kawo muku rahoton zanga-zangar lumana da ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi a faɗin Najeriya. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jimai Ali ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka kulla da Iran. Sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya. A makon da ke tafi ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a wani jawabi da zai yi domin a cewar jami'an gwamnatin kasar matsayar da aka cimma da Iran ba ta kare wani muradin Amurka. sai dai wannan mataki ba wai zai soke matsayar da aka cimma bane a shekarar 2015 amma zai sa a mai da zancen gaban majalisar dokokin amurka inda majalisar ke da kwanaki 60 ta yanke shawara ko a mai da takunkumin da aka ɗage wa ƙasar ta iran cire hannun amurka wannan matsaya da aka cimma zai iya buɗe kofar sake yin dubi kan shirin amma kuma shugaban iran hassan rouhani ya ce wannan ba zaɓi ba ne a duk kwanaki sa'in sai shugaba trump ya bayyana ko iran tana bin matakan da aka gindaya mata a ƙarƙashin shirin sai dai a wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojin ƙasar a jiya trump ya nanata matsayarsa cewa iran ba ta bin ka'idojin hukumomin tsaron amurka sun ce stephen paddock mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin amurka 'yan lokutan nan ya zauna a wasu otal-otal da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin las vegas da kuma chicago rahotannin kafafen yaɗa labarai suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce fadak ya kama ɗakuna biyu a wani otal a chicago waɗanda daga cikinsu za a iya hangen wajen wani bikin waƙa da ake a kowane watan agusta da ake kira lola palooza wanda kuma yake samun halartar ɗaruruwan mutane sai dai bai shiga ɗakin ba kuma babu masaniya ko ya je birnin na chicago na wannan ƙarshen makon kamar yadda kafar yaɗa labarai ta tmz ta rawaito baya ga haka hukumomin las vegas sun ce akwai dakuna da ya kama a wani gini da ke kallon wajen wani shagalin wake-wake da ake kira life is beautiful alternative music festival kafin ya kai haransa na ranar lahadi ma'aikatan otal ɗin mandalay bay resort inda ya kama ɗaki harbe mutane 58 sun ce fadak ya bukaci su bashi ɗaki na sama-sama wanda ke kallon wajen shagalin taron wake-waken da ya kai harin rundunar sojin amurka ta tabbatar da mutuwar wasu sojojinta uku da kuma jikkata wasu biyu bayan wani hari da aka kai musu yayin wani sintirin haɗin gwiwa da suke yi da dakarun jamhuriyar nijar a kudu maso yammacin ƙasar a ranar laraba wani jami'in tsaron amurka ya tabbatar da murya amurka cewa a jiya alhamis cewa sojojin da aka kashe dakaru ne na musamman a rundunar sojin amurka da ake kira green berets wata sanarwa da rundunar sojin amurka a yankin afirka ta afirka ta fitar ta tabbatar da mutuwar sojin jamhuriyar nijar daya emmanuel lachasse wanda jami'i ne a ofishin jakadancin faransa da ke nan washington ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa dakarun faransa ne suka taimaka aka kwashe sojojin amurka bayan wannan hari da aka kai musu ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asa da aka kai akan sojojin haɗin gwiwar na amurka da nijar da yawansu ya kai goma akwai akalla sojojin amurka 800 a nijar waɗanda ke samar da tsaro ga ofishin jakadancin ƙasar da kuma taimakawa wajen horar da dakarun nijar waɗanda ke fafatawa da mayakan masu tsaron ra'ayin addini to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya, waɗanda zai ɗauki mutane sama da rabin miliyan 'yan ƙabilar Rohingya, waɗanda suka tsere daga Myanmar a cewar hukumomi. 'Yan gudun hijira waɗanda suke warwatsa a sansanoni 23 a kan iyakar ƙasar za su koma wani babban sansani a da ke gundumar Kas Bazar, kamar yadda ministan kula da ayyukar bala'i da ba da agaji, Muzaffal Hussein ya faɗa a jiya Alhamis. ya kuma kara da cewa za a kulle dukkanin sauran sansanonin idan aka mai da su wuri guda yana mai cewa za su mai da hankali ne kan 'yan gudun hijirar myanmar kwararar 'yan gudun hijirar kabilar rohingya zuwa bangladesh daga watan agusta ya sa adadinsu ya haura sama da dubu ɗari takwas tun daga waɗanda suka fara shiga ƙasar daga shekarar 1978 sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya shine na bidibidi da ke uganda wanda ke dauke da mutanen da aka yi kiyasin za su kai 285 wanda ke biye da shi shine sansanin dadaab da ke Kenya wanda ke dauke da mutane 245. A shekara ta biyu a jere, Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda kisan ƙananan yara da suke yi. a jiya alhamis aka gabatar da kwamitin sulhu na majalisar wannan matsaya a rahoton da ake gabatar mai a duk shekara kan halin da yara ke ciki a wuraren da ake yaƙi rahoton ya ce dakarun da saudiyan ke jagoranta sun kashe ko kuma sun jikkata yara akalla 683 a bara yayin wasu har-haren sama da aka kai a makarantu da asibitoci waɗanda aka tabbatar da su a ɗaya bangaren kuma a wani jerin sunaye na daban majalisar ɗinkin duniya ta saka 'yan tawayen huthi da ke samun goyon bayan iran da dakarun yemen da kuma reshen alka'ida da ke yankin kasashen larabawa cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda gazawa da suka yi na kare kananan yara daga bala'in yaƙi amma rahoton ya fi ɗora lakin kisan yaran ne akan dakarun da saudiyan ke jagoranta duk da cewa hukumomin saudiyan sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin yakin bai shafi yara ba a yau juma'a ake sa ran jakadin saudiya abdullah al-muallim zai gudanar da wani taron manema labarai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yayin da a alhamis aka gudanar da bikin ranar malamai ta duniya sai dai a jihar adamawan najeriya wannan biki bai yi wa malaman armashi ba ga wakilin murya amurka sanusa adamu da karin bayani Taken ranar malamai na duniya na shekara ta da goma sha bakwai, shine biyan hakkokin malamai da samar musu yancin karantarwa cikin walwala. Wannan na zuwa biyo bayan kudirin da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka na fifita harkokin malanta karkashin shirinsa na tabbatar da ɗorewar muradan kanni kannan da shekara ta dubu biyu da talatin, musamman a yankunan duniya da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma rashin baiwa fannin ilimi kaso da ya dace a kasafin kuɗi na kasashe musamman masu taso tasowa lamarin da ke tawa yancin malamai da yanzu ke zama hannu baka bana ranar malamai na duniyan bai yi armashi ba a jihar adamawa yadda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku kudaden alawus na hutu na shekaru biyar da kuma rashin karin girma tun shekara ta dubu biyu da biyu kamar yadda wasu daga cikin malaman suka yi bayani gaskiya bikin din bai armashi ba kasan malamai ba a biya su ba mutane suna magana yunwa yawa tun 2006 har yanzu ina level 9 instead of ya kamata ina level 13 ko 14 to ranka dai muna yana ji jiki ai ilimi garkon dan adam kai ba dan jarida ba ba sai da malam ya karanta da kai ka zama dan jarida ba baicin alkawarar da gwamnati ta saba dauka na magance matsalolin da ke tattare da sha'anin malanta a matakin firamare a ranaku irin wannan mataimakin gwamnan jihar Adamawa injiniya Martins Nasir Babale wanda ya wakilci gwamnan jiha sabanin abin da malaman suke tsammani za su ji a jawabinsa babu tabbas na lokacin da gwamnati ke sa ran magance matsalolinsu. I also wish to use this forum to call on the private sector and public spirited groups and individuals to contribute to the development of education in the state. Ina son yin kira ga kamfanoni, masana'antu, kungiyoyi da jama'a masu hannu da shuni da su taimaka wajen ra ilimi in ji mataimakin gwamnan jihar Adama injiniya Martins Nasiru Babale. To wani sako yake da shi ga gwamnatin jiha albarkacin wannan rana na malamai ta duniya. Comrade Rodney Nathan shine shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Adamawa. Sako wannan shine gwamnati ta karkata hankalinta saboda ta biya malamai bukatunsu domin a samu inganci a koyaswa mun ji duk abin da gwamnati ta faɗa mu shine za a iya kokarin da za a yi a biya mana bukatunmu. Asusun kula da yara UNESCO ya ayyana ranar biyar ga watan Oktoba kowace shekara kana kuma ya sami amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara ta alif ɗari tara da casa'in da hudu a matsayin ranar yin juyayin irin hali da malamai ke karantarwa a ciki. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. Ilimi rayuwa ce. a gai da sunusu adamu to yayin da malamai a jihar adamawa ba su ji daɗin bikin wannan shekara ba a ƙasar ghana kuwa lamarin ba haka yake ba domin an zaɓi malamar da tafi sauran malamai ƙoƙari aka kuma ba ta kyauta ga wakilin murya amurka na ghana ridwan abbas da ƙarin bayani Uwar gida Faustina Copson ta Richard Akwai Memorial School ta lashe kyautar malaman karantarwa da tafi duk saura ƙoƙari za a gina mata babban ginin zamani mai ɗakuna uku a duk inda take so ga abin da take faɗi cikin ɗoki da farin ciki na lashe wannan kyautar. Great things he has done and greater things he will do. Kai ne kai abu mai girma za ka yi ababa masu girma. Ina jin na samu tsananin ɗaukaka da aka mai da ni malamar da tafi duk malaman ƙasar nan. a sana'armu mai mutunci ina gode wa Allah matsayin nan da ya kai ni abokan aikina waɗanda sun kaci kyauta dukkanmu da sauran waɗanda ma ba su kyauta ba yau rana ce ta musamman a rayuwanmu. muna gode wa masu aiki da muke yi da yin amanna da ƙoƙari da muke yi wurin tarbiyyatar da shugabannin gobe na ƙasar. Professor Jan Bafo ya karanta saƙon shugaban ƙasa wadda yanzu haka yake ran gadin jihohin arewacin ƙasar uku. ya ce da'iman sai ka rinka ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira ya ce shi a wurinsa tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so samun kyakkyawar sakamako abin da kenan ya sa ya ɗauki wannan bakin da mahimmanci babu ɗayanmu da ke buƙi da ilimi yake rubutu bai bi ta hannun malami ba. A teacher whose patience, a teacher whose commitment and duty to service was unparalleled. Malamin nan wadda haƙurisa, malamin nan wadda dagewarsa da dukufansa a aiki babu misali. Akwai wani lokaci da malamin makaranta ne ido a inda yake karantarwa. don haka ana girmama shi abinda ya yi tasiri ga ƙasar. Ahmed Faisal ma malamin makaranta ne daga Boko Technical Institute. Ya min bayanin fannin da ya samu kyaututtuka har biyu. na anshi award da biyu na farko na tukun da ya improve kusan shekaru uku zuwa shida da ya zama yana kokari yana ci gaba. to shi allah ya sa kuma bakuta medical institute shi ya zo na farko to wannan award na tina an shi da farko to na biyun ga award na an shi na biyun ga shi kuma wannan na wani na kai da kanka ni da kaina babban matsalar da muke samu kayan da za mu koyar ma yara kayan aiki kayan aiki wanda za mu koyar musu ba kayan yara kuma sun yawa kayan da muke da shi kuma ya tsufa ya ji wurin muna roƙon gwamnati da a taimake mu Ridwan Allah Muktar Abbas Hausa na muryar Amurka Accra Ghana a gaidar ruwan abbas to daga kasar ghana sai mu koma najeriya inda ɗaruruwan ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi gangami a babban filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke lagos wakilin murya amurka babangida jibrin ya haɗo mana da wannan rahoton. su dai ma'aikatan filayen jiragen sama na najeriya sun gudanar da wannan gangami ne tare da zanga-zangar lumana a haraban filayen jiragen sama daban-daban ake da su a jihohin najeriya musamman ma dai babban filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan lagos to ko menene dalilin su na gudanar da wannan gangami prince olayinka biyoyo shine babban sakatare na kungiyar ma'aikatan filayen jiragen sama a najeriya uh, as a matter of fact what we are doing is uh, in accordance with the directive of the nigeria labour congress progress. What essentially is a decent work. Decent work involves, uh, you know, uh, opportunities for work, uh, gender equality in the workplace, protection, the right of worker to engage freely, join union, belong, and so on and so forth. Wannan tattaki muna gudanar da shi ne bisa umarnin kungiyar kwadago ta Najeriya domin bikin ranar kula da haƙƙin ma'aikata na duniya kuma mun zaɓi gudanar da wannan zanga-zanga ne ko gangami a babban filin jirgin sama na Murtala Muhammad ganin cewa akwai kamfanoni da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da filayen jiragen sama wanda ba su bin ƙa'idoji wajen kula da da haƙƙin ma'aikata sai dai kuma a yayin da ma'aikata na filayen jiragen sama ke wannan gangami da kuma tunasarwa gwamnati buƙatar inganta rayuwarsu su ma 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a filayen jiragen sama na kuka ne game da musguna musu da suka ce an yi a can baya na hana su gudanar da kasuwanci a filayen jiragen sama kamar da ɗaya daga cikin 'yan kasuwan ya shaida mani. Ni ne Shehu Isa da Yanu Dumus wani ɗan kasuwa mai bukata ta musamman mu 'yan kasuwa da muke nan terminal din nan mafi yawancin mu wallahi tallahi har sun hakura sun koma Abuja mu Allah bai ba mu wannan damar ba saboda haka muna kira ga hukumar nan ta airport da kuma gwamnatin tarayya ta duba da Allah da annabi dangane da al'amarin masu saye da sayarwa a cikin airport din nan inda mutum ba yana da wani record ah, mara kyau ba a taimaka a dawo mana da shagunan mu kokarin jin ta bakin kamfanonin jiragen sama da ake da su a nan najeriya irin su arik da kuma peace air game da zargin da kungiyoyin ma'aikata ke musu na karya haƙƙin ma'aikata ya ci tira babin jibrin murai amurka daga lagos a gai da baban gida jibrin har yanzu da ina tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti 18 na dare ga shirin na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Babu Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. To. Ya ce wai kullum yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka? To, ai akwai abubuwa da ya hajiya da za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci, inda mutum bai huta yadda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai eh waɗannan abubuwan su ne musamman ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yadda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo ko lokaci ba. Tana yi wa alama ce ta wata cuta? Eh wani abu ne ke faruwa a jikin nasa. inda musamman ma yawanci mutum baka cin abin da ya kamata baka cin abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda ya kamata kuma baka huta yanda ya kamata kan baka bacci yanda ya kamata da saura to wannan na kawo amma in duk waɗannan yana yin su to ya kamata ya je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan bai kamata yana ko lokaci jikin suna na ciwo ba hajiya. Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar Eh abin da ake shi da inda mutum ya akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. A saboda. yana nufin eh. ciwo kamar su ne kowane lokaci suna ciwo. kuma ba san shekaru malamin ba wani ce ciwon kaso manyanta gaɓoɓinka mm. wani lokaci wani lokaci suka yi ta ciwo wani lokaci to wannan duk manyanta ne. To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi. Eh za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wa me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke rudewa? To abin da ke sa cikin mutum rude yawanci shine ah, wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba cikin naka inda abin da ke ci ko ka sha bai daji jikinka ba to wannan dole yana sa cikin mutum ya rude baya ga haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala yawanci abin da ke kawo rude ban banda wannan kuma akwai su abubuwa da mutum ya ci yadda ba cikin bai yakan sa ciwon kuma abubuwan wani lokaci zaka mutum za su dawo ta mance su eh to wani lokaci irin ko kaman irin kaman kumallo yadda ake kiran su zai dawo wata kaman zai fito to duk waɗannan wani lokaci akwai ɗan ciwon ciwon ciki da ke kawo wannan so dole a ji a bincika in an bincika diyan an ci sa eh, za a ba da magani eh za a iya ba shi magani eh. to tambayar shi ta ƙarshe wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin kwakwalwa ne duk akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin kwakwalwa waɗansu mutane suna gada sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace ana gado eh ana iya gadon wannan inda ya kamar a cikin ka ko iya ko kakannin ka wannan lokaci ana gadon su wani lokaci wadansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya tabi kwakwalwar ko kuma wani abu ya buge mm. kansa sai ga kansa ya juye kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha kin sa akwai waɗansu magunguna waɗansu da mutane ke sha kan juya hankalin su. ko kamar maganin maganin da aka baka don jinyan wata cuta? eh kamar yanzu kin san akwai wadansu mutane waɗanda suka sha akwai wadansu suna magunguna da masu ƙarfi sosai in ka sha kada akan ba mutum sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka an maka aiki ana ba mutum amma mutum don ya shan su to wani lokaci kuma yana sai ya taba kwakwalwar mutum eh to kuma akwai wasu mutane da suke shan irin magunguna kwayoyi kaɗan na kai barka da haka ah, kana shan su in baka yi hankali bai na iya jiyar da kanka kwayoyi masu kusa da hankali eh to to eh. cewa iwai akwai magani eh to kamar inda ya kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya rinka abubuwan da ya kamata amma dole mutum ya rinka shan maganin nan kowane lokaci amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar wani me yasa kwakwalwar ta juye to kamar aka tabbatar me yasa ta juye to eh. akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba eh a ko waɗansu waɗansu suka tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah amma yawanci ana iya warkar da mutum to Allah ya sawaƙe amin amin to yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar to mun samu wasiƙa daga wajen zakari salifu a can gidan runji jamhuriyar Nijar to to Allah sa ka fahimci wannan ciwon ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi tarin kashi wannan eh. ma hajiya ba wannan ciwo tarin kashi haka dai to ko ni ce ban gane rubutan ba amma haka dai ya rubuta. To wannan ban san wannan ciwon ba hajiya sai dai mu bincike. To a to malam ina fatan malam Zakari Salifu a can gidan Rumji Jamhuriyar Nijar in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba ko kuma ni ne ban gane abin da ka rubuta ba ko Allah ka sake rubuto ma wannan filin in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka an sako ba haka ba likita <laughs> gaskiya ne <laughs> a to shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai zaka gane <laughs> a wannan ban gane wani ma hajiya to to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen malam gambo barau a can fitiskum to to mun sha dai yawan mun sha ansa wannan wasi tambaya a baya ya ce me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne to bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari na farko wani lokaci yadda ake awon jinjirin in tana tana juna biyu din to bata ringa zuwa ana awo ba kuma bata cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa wannan yana iya faruwa sai ta iya bari waɗansu kuma mata yadda Allah ya halarci mahaifin bai iya rike ɗaya yadda ya kamata kamar nan kasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a ji a ɗinki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi wato irin wa'annan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari ya sai su yi bari to nan kasa wani lokaci an je an dinki mahaifar bayan inda tana juna biyu din sai a je a dinki mahaifar to kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci to kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe to in aka yi sa za ta haihu ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen wani lokaci shi abubuwan da ke namijin namijin na da ita na da ba ta haɗuwa wanda ake to ba su dace ba kenan ba su dace ba kenan to wani lokaci in wannan bai datu ba to kowane lokaci za ta yi ta bari wannan kuma sai kuma ikon Allah to kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba wani lokacin aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan to kuma wadansu matan kawai kawai ba ma ba wani dalili kawai sai su yi bari ikon Allah ba ikon Allah kawai To ka kama ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar. To, eh, to, kuma banda wannan kuma akwai wadansu mata hajiya waɗanda suka suka juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari. Oh, sai ya sa mutum ya mace ta yi bari. Eh, ko kuma ta haifi ɗan yadda ba a raye yake ba. A'a, To a saboda eh. haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan. Eh magani waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. to shi ma wannan dole in dai aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita in aka bata magani za ta iya haihuwa yadda ya kamata amma dole a je a bata magani zai taimaka zuwa awo din da yana da muhimmanci eh shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa ayi awo din nan mm. domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru kuma aka yi sa'a da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai to to Allah ya sa amin amin to likita wasiƙa mu ta karshe ta fito ne daga wajen bala na yashi Ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu? To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fita lokacin irin kura din da ya kamata in akwai abin da za ka iya ko rufe bakin ka ko hancinka yadda ba ranka shakansa da yawa ba to wani yana taimaka ko kuma lokaci in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kaman kuran yayi yawa lokacin hunturu din nan mm. yanzu akwai lokaci za ka ga kamar hadarin iska ne To, amma kuma ya shi ne. Dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To, amma in kana rufe bakinka da saura kuma kana kana haka yi ba abin da zai samu mutum kuma mutum ya rinka cin abin ya ka abinci mai amfani wanda ke gina jiki duk waɗannan na taimakawa. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu Sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaida Jummai kafin mu kai ƙarshen shirin ga Mahmud ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba donald trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka kulla da iran sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya a makon da ke tafi ake sa ran shugaba trump zai bayyana shirinsa na daukan wannan mataki a jawabin da zai yi domin a cewar jami'an gwamnatin kasar matsayar da aka cimma da iran ba ta kare wani muradin amurka hukumomin tsaron amurkan sun ce steven paddock mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin amurka a 'yan lokutan nan ya zo na a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin na las vegas da kuma chicago rotannin kafafen yada labarai da suka rawaito jami'an tsaron kasar sun ce paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otel a chicago To madalla kafin muyi salama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Mr. Woman Samanti Bako wanda Allah ya rasuwa ranar 26 ga watan Satumba kuma za a yi jana'izar a yau Juma'a a Jos Allah ya bada hakurin jure rashi. Haka kuma muna, te, muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Allah Alhajin Manga Gombi da sauran dangi saboda rasuwar dan uwansa Alhaji Barkin da Bakari Babbani Gire wanda Allah ya rasuwa ranar Laraba a lafa da jihar Adamawa Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. to anan muke ka karshen shirin namu na yau sai kuma na yanzu sai kuma an jima da hantsi mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu amma da Muhammad Lalo da Sidi wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu yau Nisar Fil Hashim ke cewa sai an jima kaɗan. Assalamu alaikum.